بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بلا كالعادة سيركرنا بيلي تنسوهكوية تما تنا te yao pʋgɔ tɩ jɔma nan yi vura anda baasɛ jaamin ŋu tagra yiri munin tɩn bɔnu n ma salmata n baa zaa mine ma mm. ani n shi siu mine ma n tɩ ya jina tɩn sɔglo yanu yaw pɔgɔ la ya pɛra la mm. mm. tɩn na karin kulhu wallahu buta buta a kuu kan da namuni amma tɩn kuu k'u jaŋ olaga anan kabanya nda wala yunusa omabile anin dondoli anin dondoli mm. tinna karon kulu wallahu buta buta akubaja kanda na mune kuma yala tinge akubo ko jan kulu wallahu buta buta bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من هنا هنا إن شاء الله بلالا نجا أن تورو تتفسير نتبيه سورة الطه تكرم وجان ayɛ legya adan he ane mpie anaa yuwɔbɛ nti ɛhɛ sedina musa alayhi salam onga mi mikate yɛlihi an wa a puorin ti nyɛ on vuvu biyar tiyana anu ju ala ga a daga dana jie a ta ka bon tuwa ku ga ne yɛlɛŋa on da daga ala ku nyɛ yɛlɛŋa ana nema nimbira ambanya unimbira yin yo gabana kabla to vyan ka sayyidina jibril yo ho a cenjie on ya ka voruhum biye be on o inna hu on khura on vyan kan ba tura a kan ba tuna nabi musa to ti haka ne kan bel mamantuma wa kazalika sawwalat li nafsi to aine chatin da jam ta daba beta da yalon dala mm,

àwọn òbí ò sọ ọ̀bùnà. má lè Ibrahim yẹn lò. Ah. Hmm. Ah, ah. tọ́ Ibrahim tó di bẹ́ẹ̀ gàrọ̀. Ibrahim ka ti ye mistake biyɛ la karijan ye aya kɔɔ ani pie ayi kɔɔ ani lejan n'a ta.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 فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نعم بللا ndana mun nan kuyan a aya nga o e aya nimbi jiya ya akuslaba ja saka wa karka bonna noja ndana murka waman kaniya wo niya a'rado an dikiri an biri puori ayi maa naamu yala yɛla tiɛhibɔ eŋaŋ mm. wa zahaba جل المفسرين إلى أن ذكر الله هنا هو القرآن حيث يرون بعضهم أن ذكر الله هنا هو مطلق الذكر كالصلوات الخمسة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى وكل ما نهى تفسير كرو من باهتا بامبوچا من يليان كذكري نامنا كن جاء أم بوري أيو يلا تيهبون ka tafsir ka no mina yel kan zikri cha ka kinan wa biri puori ayi sir faranin lasar nin fitir nin safu puobu a puori ayi ka sun wata ki ja lebu in biri puori ayi har dadali chefen zaket ibu a puori itara fanga araban ga hajj che biri puori anyɛ ka hagye bɛ kpɛɛ no gyaa kyɛ de daara elɔ veɛrɛ ameɛrɛ egyɛn veɛrɛ kyɛ de kyɛ biri puori ayi be naa ŋmene en gyaa en gyaa naa ŋmene an kare gyaa ana en man te era ka kyɛ zikiri ka kare ihu bila ka fa inna lahu ma'ishatan e k'i ban k'a daana to an tɛlɛ diibu kaŋa dunɛn cɛ donka diibu ŋa an na e figibu diibu piɛŋɔ le bi o eŋa wanahshuruhu kiyama daana kar da siba daana ya wanahshuruhu ama kar da siba daana ko e jɔŋa yawma alkiyama kiyama daana هذا هو الوجه الأول فسر بعض المفسرين أن ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هي العبادات جميع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده نعم. كان لبتوهني ndana من نام kiyon أنتر o oyemihi kootu maana ka ne gyaa an wa bili puori a yaa in na bili puori a yaa eŋaŋ ne ndaa naamuru ka yɛlɛ on na e dunɛɛŋ la kuu na dɛmeŋ kii diibu dunɛɛŋ e nyɛ di e nyɛ yɛrɛ e nyɛ kui bukata e kpeɛbu dunɛɛŋ kyɛ ka fɛgebo a fɛgɛ eme kpeɛbo daare a kuu naŋ te semi كانوا من من يلا كالذكر هنا القرآن هنا يلا كجمهور المفسرين والفقهاء نعم. ذهبوا إليه نعم كومن أعرض عن ذكري كان يجعلهم وبالبوري نعم. أين قرآن أين إبرا بوري أي قرآن أين فإن معيشة دونك نعم. كي بانك الدنيا كديبو عن إفربو ديبو له كو يقرأ ما يعدو على دارا ونحشره أعمى نعم. كان في السمو كو إجراء يوم القيامة كيما نعم. دارا المهم yɛlene bi gyeɛ ka to ba no wɔ koto ni kanea ntoro biri puori ayi naamuna ɛmbɔ ane o karibɔ eŋaŋ yeni ka naamuna ɛmbɔ ne o karibɔ be kurana kanea biri puori ayi naamuna batu tombo eŋaŋ bɔnu wuli ti batu tombo kurana o puoni ti mɛn ihi jami'il ibadat wa jami'il awamir wa nawahi. ونعرضها للخلق بنت يا أنا ذكر من الجماعة عدي لك القرآن أنا توبة نعم. بلا يلا كورتي كان نينجاها القرآن إتلا تورا كان إن نيادونا كاكيبا كيتا باها يتورا بني نعم. أول كان نينجاها القرآن دونا إنا نيما إيشاتون dɔnka idiibu na sigi emin enye disaw enye yara enye datin enye kui eyi de bɛ bukata ara e kpeɛra a eme ara e bolu ara e kpeɛra maŋa maŋa a eme ka tɔɔra a e wala a bi iran wala bana ka ne na biri puoro a yi kɔɔra iran. fayati الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرح لنا هذه الآية الجليلة بحديثه المشهور نعمد صلى الله عليه وسلم ومن وكو فسر أتشان أنا آية أكوتي كان يجابان يلا أمدي كوانا بوم نعمد نعمد نعمد يليا أي كتبتنا يليا ككون غالبا أي بالقرآن نعم بقراءته وتفسيره وأسراره نعم كقرآن الله ولا سلامة كفربلا كي داه قرآن كرمبو أداه بلو وتفسير أداه قندوين أمبيبي أبان ندانا من أمبو أنو كربو ina silaba firabla ki da ha nda na mun na tantan gata hakla igan agata yaltarhe igan onka aw muta'alliman ay bil qur'an kana wa wulwi ba ban kwara na karan jende firbula ki gara da ha qur'ana tɩ program wã yonnaana karimbu jiihin pa jie jaha ninsaala ata kaa i yobo kina yobo yɛ jamaa nar school daa wɛɛr ban ka na abc di be ka nimbɛra gaa bilan dan ka na karimbu jiihi min bibe ninkpɔn da ban gaa be da abata saa daahi fatiha a daahi yɛltarihi aw mutaalliman k'i e niyaŋa daana yaa anna ibolu kinan ba ibolu kinan ba ban kwana na karan cigi ibolu muta'alliman ni a dara an da ha qur'ana bolu ila gara da ha qur'ana min ju nololla tinjinga titire programs jama ana insiali timpili tafsir home radio ncha no ne tuye bi ada ha qur'ana karambo جل الناس بدها كيفية قراءة القرآن بداها دم الله يكرم القرآن حيث بعضهم يتعلمون تفسير القرآن الكريم كم من بنت سعدها تفسير سواء أكان فيهم راديو أو في راديو وا سلامة كينام كم بان قرآن كشي داهو أو مستمعا kibaba gorana kanna ibe da ho firbola jeja inwo nko kanne kurara mora ki gabe naam radio ja inwo ya banka na kurara be yuo amin chela ho no yela talabla naam ka taku rabi'an mm. hey ndaw kito ranba nalun dala fatuhlak ka ibu wa i halari wa fi ruwaya fatahlak ki wa i halari lol babu kan yalata anan bi qur'ana enga lol kan ran wanya salama an eni yanga dana ya ban qur'ana ile hmm. ci gara da hun ibele igara e wala kuti كالماهر نعم. بالقرآن كالسفرة البررة كده عن بنكرانا نعم. أكنو أنصبه إن كنو أنصبه جري لغتيان نعم. إن بنكرانا هات هجا أيه إيران بلجني لا أنبلبنا كيران نملاك هلا akbar na'am ina to nan malaka hala e baya kwara karambo suba aban kwara tafsir wala wala ja kina nan malaka hala wallazi yakrahu alqur'ana kan ya bana an kan na qur'ana wa huwa yatata fihi kabbalbo anan tuwara abiu egan ban man yalku ka kala bitu ka bitu minha banka alhamdulillah in ka banka inna allazina kafaru in ka inna allazina amora goro wala wallazi yakra alquran ni adana an karna qurana wa yatata'ta fihi ka tura bi igan وله أجران الله أكبر الله أكبر كو من برنج منو أي نعم نيو بابو ندانا من نيابو عسان يو نعم نعم نيو لا إرى التكرار ولا الريبيت أنا بوهنا إن الذين آمنوا إن الذين أجاب برنج بالشورة أي ولا أكوري إيوا نعم قبلولك قرانا وجاب برنج لا ajuka tonto sallallahu alaihi wasallam umra yan fasra aya akuti ka arada an zikiri ni karran wa dew ne ja an bir ayi kwara engan tun ka nin buon na bir kwara engan ona ni yanga dana in ba ban kwara karambo e ba kamno ni ye labla bla puorin e ba la da ho bla puorin e ba la wonu ina yan e halin mun na ta ta ayun tun puo na mun baraka ne ma dɛmɛ an cɛla ha wolo program ŋa program ŋa daar jaa ko ba ɛ bii kɛɛ daar bie la jaa kɔɔli hi man wɛn gara kɔɔ wala sehu yɛba duoro bi abdul muksir bila mbabu bila mana ibrahim bolu bila ama ŋa jaa yɔl jaa jun naana wa fi zalika falyatanafasu lmutanafisun nyaliyaŋ ka a tafsir na tɛ yɛlɛ cɛ ka yɛlɛ a ta la noba mine daa haŋ ka noba mine wono ka noba mine meŋ gbaya a dogo kyɛ da maŋ gyiŋ wono a wa kyerɛ ba alayhi salatu wasalaam o daa maŋ noloŋ ka neɛ kan na kɔɔ na k'o wono tin gyiŋ ŋa allazi lahu ba'an tawilan fi ilmi tafsir ne gyaa antara bambu kɔŋ tafsiri poɔ hmm. ka neɛ waara tafsiri musiri bala ɔn ero bi hmm. jie gyaa ɔn ero kaa daa naŋ kyɛlɛ ha kyɛ wono o sikiri ma maara bala an ma enjɔyero a gaa wolu a gaa o maga an ero a ju silama ha la ban bintini kari mɔɔrɔ kari yi a pɔhaa eŋa neɛ yaa ba para wa man a an dikiri nda na mo ntontona na mo ko yel kuti kadi ja han biri puori ayi kurada enga ina ban kurada e bala gara da ho e bala ni ga da na men an chela wonu anu karbo sabaki you are dead <laughs> idu kien ah, jandals eyo ah. kafa tuhlak ka ibu wa Ibolu. ka ibu wa ihalali bojum hɛlɛ tu ɲɔgɔn a yɛlɛ tani sira sɔrɔ k'i bi kan ka kaniya wa bɛ bila walama na ye fa inna lahu ma'ishatan danka k'a dara tɛnɛdɛ min k'u diibu a fɛgɛ e bɔ wa kad yas'alu sa'ilu hunaka unasu kasirun la yahtamuna بقراءة القرآن ولا يتعلمونها ولا يستمعون إليها مع ذلك تجاراتهم يزداد ويزدهر وينهد كويس الله ne kada waye jina tafsirin a kai a kada mana ne yala yala siyala a yali bi ne ka batu bozu nimbili kaabo ya ti nyɛ jɛba a ye ninsaalibihi Abdul abdulmusud na ba wulubo nka n wulubo ka n baa mu wulubo ka cɛlihi wolo jaa wulubo ti nyɛ noba mine o ban kurana o ba daahu o ba cɛlaha wonu kyɛ islama kyɛ wallaha o business on la kɔntatɛ la bi o store la bi o yɛ ja poɔ n bɛ ka daa naamu naan kuyɛ ŋo adem anduro wala so dada amma hanin ce bla gribo ka kwara ma baka waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka wala so na yala bo yunta bayan da bla na'am aga man sa ko so qur'ana kar ba jinni ya qur'ana yala na na'am na'am wa mu wo o bai sirku da homan je jamin ban na karbu ko wo ma ihig كأنهم همر مستنفرة فرت من كسورة ولتن يلا أنا نبغى يلا نعمل يلا قفا إن له معيشة دنكا شون يردري أدار الله أم يرجعها على يلجا ولتن نعه أه، كرومين باهتا بمبو أي أجيغن نعم. أولا ذهب جمهور المفسرين نعم. إلى أن الذي لا يهتم بالقرآن ولا يقرأ ولا يستمع إليها ولا يبالي نعم. به مع ذلك نعم. يتيسر له معيشته في الدنيا فاعلم أن ذلك الشخص استدراج من الله سبحانه وتعالى abulmusul ɓeelen ka yɛlemaga la kinan wanya nyɛ neɛ an islaama kyɛ bɔgɔsi min yɛlɛ jieŋ o bɔgɔsi kurana wombu jieŋ o bɔgɔsi kurana daahabu jieŋ o bɔgɔsi kurana kaabu jieŋ yɛlemaga gyaa kyɛn na nyiw a yiriŋ k'o harjagana an paaha k'o nuwari diibu a balaha kuru, k'o yɛltarihi jaabi sɔra bia naamudu jo o tumbu jom ka la tahsabuhu khayra yɛrɛ tɛ ka hɛrɛ e o ɲa balshar ka biawla a biawla bo nda na mun yan biaro nyo baraka kwana ka wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kada jahan islama ki bɔgɔci ŋmin yɛlɛ jiyɛn ina kura na ba lan yɛlɛ jaa i e ba kan i e ba n'o tuma tuma e ba kyɛlɛ wonu i ba daa hɔ sigi i store be a business yɛlɛ gɛrɛ ni a gɛrɛ ni bi tɔɔrɔ k'i tɔ tiɲɛ ka hɛrɛ la walahi ju bɛ olu la n da na mun na fiɲɛ yan fɛn min daari ka kuwa a ba ha yɛn bila e ne kule bɛ n o puuri nyaa ka mine yɛlɛ baa ka ne jaa mun gbɛ ha wa kaara kuwa na karimbu jie bi a kyɛlɛ ha wɔlɔ kuraa na yaga bia daa ha korana biba indo daa ha korana kyɛ a toɔra a bii eŋaŋ kii nyɛ di ane nyɛ yɛre aŋ balɛhɛ wallahi lɔ kyɛga yɛ maŋa in ma ka wuli i ba kari naa korana naamuni juŋ o tumbu juŋ in ma ka wuli jodibu bee mine in turu gara in ma ka wuli kii sikiri saayɛŋ o dɔgɔyɛŋ ne jaan kanna kuranai min bala diya hoyana ki wara wo bala naamuru yɛ nyɛ yɛrɛ naamuru nu min bala k'i lew puori a maali sikiri k'o e wala k'o a k'i maali sikiri ni k'o e wala k'o a kɔrɔ yɔrɔ naa k'i e kanu ka nan baalu k'i wa yana bila i e karunguŋ. Namun wani magana kan wa Allah wistakamu ala torika na mun ko poyan kan aslama hen da mala a hator aslama hen mun la askainahum ma an karaka tadran yuri bon sa kon son kinaya la an kasratu rizq tadran kuma harja bera bera ko wala ko di هذا هذا هو وجه الأول وكفى إن له معيشة donka ne jabo ambo shi b'o kura da jiye ci jira dire a rayal yɛlɛ tari a gara wallahi ka jubi bɛn ndana mun na ma na ɲɔgɔn bo konsuma bɛ ka dɔw bi ne ban min yɛlɛ k'a bɛlɛ wa ka tajid lahu an na lahu ma'ishatan muyassaran lakin lam yakul ala wajhi alhalal be mbore bɛ paa ishari de be bana wanin be be lenka banu nyira ibanya e ki wanya niela niela ne ja ambaka na qur'ana bi ba da ho bi o ba oba tura tuma bi o oba chala hawonu chu yel tari na garan ni bi tora walahi ka yɛrɛ je ja ma malla wa na'am na'am da bur kun ben kula halibi sonja ruskihi och hade jag gett konjeja yakunu haraman aman är haram subhanallah a haram men ändå garab la en wan kumban ba ha shakpi ki ba ha shakpi ibini e fogo kumban di abolu anafa ana den ke libiye tarenjie yirina an bama kpɛ barka na dabla shekar le ga qur'ana hey kaman arada dunya fa alayhi bil qur'an ne jaha boro dona de kurana mora karno bi ki daho bi ki chala wonu wa man arada al akhirata kiralla boro kurana ila boro ki dig kiyama nu wonno fa alayhi bil qur'an nyo kurana wa man arada huma man kade wo boro ki wo ba jaa ayinu no wallahi nyo kurana ina woyin no tunu sayan na mulku sa magidi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalin ka duniya tuwara ya bo sewa kiyama walun yal ka wa nahshuruhu a'ma ni amba kan na qur'an labla bi ni amba shela hawonu bi ni amba da ho kora sibin ke ye jonga kiyama da dara yal ka ban kan ne ja na bancha liembu jaa tin jinnin dunen cha ikundara liembu man bahan kiran wa ihe gara kiyama ala tuwanin liembu ja. a liembu ya yi wanan kika jahannama al'alama allati takubu biha min kabrik alamatun wa dilalatun tadullu ala dukhulika ila nar bojuya kane jantar lembu jahan bi dunen baron ja e kundara o man bahan tin jinga kan da da mun de enye apogniya ko e jonga tunan so han hali jine hali biyu tutare ti biri min nongne he kanin bi fa nyogo banda na mun da yuwa kuti muna yuwa kuti muna yuwa kuti muna tewa kuti kana mun da bla poi dawa nnampi adwɔro mbaa ya pampara pude paali ka daamun de pagi ka biiri tu bii ina saka i b'o so noro jɔnto nyi fankasan nya k'i podon le k'u luri bantiɛ kpangul ni njɛla yopoyin ɔ a cɛ yi nya alimusi ci dan bɛ so noro. saka ka ban bɛn ne nɛɛ ŋa nyɛ ye mm. a mm. k'i podor luro i ye yɛn curi a mɔ guo a man cɛn ni ya cɛn a bi e mm. da ja jaa e ara ba ana baalo ŋa e nyere o ve ŋa o fɛn ba bila baalo la ka mun da ɲɔgɔn in chere cɛrɛ guoro i e kun daara a baaha yɛn bila a bi a ala mahɛ jaba jaba. kiyama daari yaŋ iwa ye ni yaŋ i lɔlɛ o jɔŋa dunɛ jɔŋa naana kurana on ba karaŋ kurana on ba kyelihi woŋ kurana on ba wala on ba daaha anaŋ veŋ on lɛ o bolu jɔŋa iwa ye ni yaŋ lɔ ti kyene a balansa a kyene i gbɛre kaŋa juŋ gbɛ baala baŋ ki i biihi in tara i ba i laandilee ba kpakyagaŋ bii i pɔgeba in tara i ba i laandilee ba kpakyaŋaŋ in te waana akpɛga ha ban kiyɔ kpeɛra jahanama mun na yɛ tattara i bɔdɛri tu luri k'i fuu ha guoro k'i tu waana ban ka bi kpii bahi buuhu anan haramu hɛ anan ohulantaa ba ban ni bi kpii bahi buuhu kui k'i tɔra in dire a mɛra jagahi a puon a yɛrɛ yɛrɛ galima a puon kyɛ teɛ ka buuhu mine in dire tu waanan k'i podara a e wala a luri a zun ka kura da yɛlɛ kuru tiri ونحشره أي ونحشر الذي أعرض عن ذكر ربي تنسيني غدانا أم بالبوري نامنا قرآن لإنان نعم. كارلو بورا أم بالبوري نامنا بتوتومو إنان أنا نامنا يلا إنينو كاره إنان أما كوي جوايا يوم القيامة كيامة دارا تفضل نعم. قال رب رب لم أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أدانا إهنكا أوسيالي أدابا ينكو نيران قال أنك ربي اندانا لم حشرتني أعمى ndana mun bonso in sun majine kieba daadi biɛŋ wan kan eɛ jɔŋa wakad kuntu basira ai fi dunia saga ŋan kan daaŋ eɛ nyira dunia nembaalohoŋ ŋunaŋ ta piine bila nembaalohoŋ yuunaŋ ta piine bila o sugeheyaŋ ka wala la n daa naamono man e niaŋa daana an da nyira dunia awɔ ihijina kiyama biɛŋ a ba nyɛla قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كان دانا من نانكو يمو أذن بنكو أنسى كذلك بلغ لك أتتك آياتنا kara embo ta karabo awai atatuke ayatuna tukurana na baman kanun akuri atatuke ayatuna ta aya hewayin fanasitaha in mm. iwala in yi ha mm. aw fanasitaha in vema mm. aw fanasitaha in ibogbace ane naamu ne embo ane o karebo na kurana bondiya ne o naana kaala mm. nda naamu ne fɛn ban yɛra mm. kazalika bilala atatu kɛ ayatuna bilala la ka kurana aya hene waye mm. ba kanna home radio a kanna radio jaman a kanna musiyen a kuri fanasitaha in bɛma ina cihela nneɛma nka na akora no nan ha kora to ka nneɛma ndan ha ondu wɔn banka a usbillahi mina shaitan regime kora no ayɛ radio jum ona garan ona gara jie de ban baasa yɛre soɔ ho ayɛlɛ yɛle foglo be on la wala on la gara ki beren be bla ina natilla o jonga kiyama dara ajin e wala ajin mohana وسوغيانك بونسو من إجوا دان أبنك آيال ديانا كذلك بلاليا أتتك آياتنا تسيلا وين فنسيتها إيها يلا وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى لا كي كييبو يهي من هنا هون إيبو يلا تبا يهي كان ردوغا يميو نعم. تنسى yihibu yihiyam an turham ka ibu ihinhum wala tunsa an tuza yihibu ba yihi ko ibi jahan karaya bana ko ra man chere wa kazalika al yawma e tunsa ajun ka karmadaw kan uda ihe ce ka kazalika kala a tatuke ayatuna karminta aya hana fanasita inda mm. qur'ana kullu unquli now I'm a lawyer وبناء على ذلك تم ناصها noba mine batukpɔl la ba maŋ tona kyɛ tende tu lombori kaŋa k'o soma a pare bela e mm. maŋ ba nyɛ ne a yɛlɛ k'o ihi kora na haa kyɛ a te gyiŋ ka karema mm. a piiluu faatiha A ya, akannaya on deɛra biɛla biɛla bilaan ima banaya on wata birɛ binnas o sigihe bolu kɔana bila ayi a teɛ ona yɛn kaa kareba dɔgɔ geesini ka bulolu ka eŋmɛɛ gidi k'i banya kɔana siba bamu tun bala yɛliya firibu naana ka ne neɛ gyaa baaha kɔana innama yajibu alayka an tafkaha shay'an في قرآن الكريم نعم نعم ولو بعض الصور نعم فربنا كان يجاكر القرآن أتبعه نعم صحاب هاي ودابين القرآن تا بجاب بونبون نانا تال رمبن بن بيل فاتحة أتبولو برب الناس نعم. برتلي ببوجه جهي نعم. نبغى أن أمو بولو تغير نعم. inama yɛla ban boora yi shɛlla kiimin to bambun kaŋa yi kɔhiri puum awa hadis kaŋa yɛli ka inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kalbayt alkharb ka silama jaahan wa duna ka kɔhiri bambu biɛla jaaba ci sikirin kii bɛra yi ne degbiiruu kɛɛba daara degbiiruu meŋ mansi ka jaa on tara ŋmenaana tɔe ka ɔɔre waara ka ɔɔre bilee ka saa ŋwana on bili ka dango on nan le on le fobe aju nela nela ne ja mora hal ka sura biliri mine la en na daha in man waste time pon aga banta karmi in raki wa baha qur'ana cewa ban bun ja benni ai mora kida daha sura biliri mine amen bamana kanna qur'ana to en bambala Naam. tinjiga ka niyan ban aliha kumuya aban kul wallahu yong chamin milana kanna wallaha ka kwara bangana bangba dina ba biri a a kanna hmm. a ju nela e ba hmm. suwar a a kanna bunga ta falsafa karban da mayal imam ramadan muhammad imam ramadan ọ̀dọ̀ báyìí yàrá yà kàn dá o ka al-ilmu laysa bi kam lakin bi kayf bẹ́tí mi mẹ́rin kyerẹ́ ní tafsir kan ya ka ba munana. nana hawal books man ba buku hawal man karan kitabu hawal man karan a wajen tun wa hom radio kare tafsir an hawal tan karan. bambo na mbala mm. lakin bi kaif har karan wato i aya bunyan ce ko mm. suma a i aya bunyan ce ka celi wani bo ko tuwon celi wani dinafa fa mm. a i aya bunyan ka neman anjin kutu ta karambun a da tafsir ko tuwon bamu unan tar nimbir ga o oheliyariyin ka da ban oheliyariyin ga ja ti pinna na aba ajum ne jalle ya ohidin bi jiya en qur'ana kola yenin bi jiya kiranka ka awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama as-salah fa in salahat fakad salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi ka keba dari yala forfan piyata wala ah, wala la bunga ni puhobu kingu wa mala ga jana ba wa malan wa ga ja ana saman ka niyamin kumban puho mana ke ba karan firbula fatiyatul kitabu ya na karamu a jun tun yan soha tamba bi ta sula abaha ne ja ba bolu di jangara abahavi abahaka jong ko para burbun kalwa do gayi mlaya ka al umru hawluhu kalatolabi al umuru hawluhu kalatolabi wa ba'da samanina حبرك سانك الطلبي وبعد سمانينا حبرك سانك الطلبي كالأمر الأمر كله كالطلب ننسى على عندره لنبكني بوغلو جا إيوان دريمان بند بولي بيني أنا بند بوبودنا ona naban karmaya kurana no ka 80 years poriya ibn kaysan da kon kalabla unankpɛɛl majlisi a daaha qur'ana karamo tafsira kare fiqhi ba after 80 years hmm. ajum ya jaba e bonga te bunde ba nan ba ban fati ya kari ura hmm. te bunde ba ba ban kuru wallahu ya kar a adiya ka kwara ya bonga ala kan dana mun ka kazalika atatuka ayatuna fanasitaha wa kazalika ma tun sa ne jata mɔra ki ga kiyama ki en an na i bolu jegbiru kadien ganin ati wonin degbiru kiyeba dara ibe yen wonno kwara paha kagalaya ka alqur'anu kiba alqur'ana hujjatul laka ka kwara tu iya anan sokui kiyeba dara ke kpe arjar liman liman yaqra qur'an akuni a hankan na qur'ana wa ya'mal bihi atrado tuma waya ta'allabuhu ko ala bala ya hada so ku ki ki arjada ya sanda anjo engan kiran wono kiran da ha kwara aw liman yastami ilayhi bi di ha hanche na wono kwara anaba bata kwara da duyan sanda na adiya hujjatul laka ka kwara ti ya anan so a iwala a ku ki ki arjada aw alal muna ta taga bi ka kwara di sie de ki ka jahannama ah. kiran ba ban kurana ibada ho ibada chala ho no wallahi bana yanga nin aljara ka kwana ja se shan yo ita in jahannama muna ta tara وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك بلغ ليا نجزي timman yaura man asrafa ne ja an farto ne ja an san walam yu'min taba ila man yabi ayat rabbih ado da na mun qur'ana na ne ja ju an ko bla ja kinan tunai tombe ja ko ka qur'ana karo kinan bura yang sɔɔli sikiri pɔn kyɛ tora kyɛ gɔɔrɔ fɛ kubu kyi tɔw dan yire ɛɛ eh, ka kɔn a bɛ yɛlɛ kɛ wulu <laughs> dkm ne bɛ yɛ ju kuoni kyɛ bɛ la loto ne yɛrɛ ma ahadɛ karima k'i wuli diɛ bɛ bɛn sew bolu bɛn sew loto ala minɛ t'a la ju kpeɛrɛ la ka dalaw kɛ ne jaa an tɛri ju kpeɛrɛ ka kɔn a kari yɛlɛ k'a disi kari yɛlɛ. sintol jukpiyeno a bibe n'a ko man yabi san ke zalika kazalika la najisi tun man yau man asrafa ne ja an san bi mana ne ja an parto wala yu'min chaba ila ya bi ayati rabbihi o da namuna embo ano karbo aju ne la ne la ne ja mora kidi ma ku damuna mun ko aka ka wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza kada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratu min amri ka ba da akulaman da bi laman poko sara sa ja kan namunan wa en bi akara bi ka tuntunan en akara kila tarfiye ibu kinan jere ki piye ihi edure na samun ki kema a samu ka kpelun ko ben ki dibu yon a balaha yɛhɛmi dunan wala buka da sadi jaba pa habi bi ka dibu wala sai haramu mm-hmm. boga den dire haramu i e bukata jan san ki bihi bukata san ki yaha bukata da liban tube san mm-hmm. bonti nyɛ dawa mm-hmm. an safara a dawa safara wala yɛlɛ ونيان كان نيان سفر دوام ديما وورلا ونكرب يا رب نعم كان دانا من كان سهولة وملبسه حرام نعم بولو عنده يرسب ولا من حرام ومطعمه حرام وسيبانو عندي تيجي عن يفعل شب ولا نعمل حرام ومشربه حرام كون أرهاب شاء الله فا أما حرام يا لا حساب وجزية بالحرام bangolo nan haram fa anna yustajabu lahu ai na jan dire bun galaba bla ja ci istora ai haramu dibu ngan kiran dire di haram e bukata ban sa ya dunan kinan bata kiyama bojung e bukata andan sanna mi ko ban mali yala e biye ban mali yala ki dira e yanga o ban wa mali bolu yala bun jara ban man pa adre ajo ne ja dan na sa'ad on ga tontona jie o ahaba la a tere ka on ahaba yɛlɛ man da bola na mun tontona k'i bɛ an kan duwa bo diyara buwan namun kubo ka ba man na namun ne yal janya ka namun diya kubo wala o yalku o yalku ka ya sadu ka sadu wai ki bundiri ne den ka for forfori yes angwagiriki puo kata shiba dala bɔɔdi sun jɛnaŋ bɔɔdi laare jɛnaŋ bɔɔdi kuoge jɛnaŋ bɔɔdi halali jɛnaŋ bɔɔdi haramu jɛnaŋ wallahi kina nyɔɔ i puo lɛ o ta shiba daa yɛlɛ kpɛɛ ayuka tuntun alayhi salatu ah. wa salam o yɛlɛ hadisi kaŋa puoŋ ka man ka neɛ wɔɔ neɛ lam yubal ila bɔgɔci bɛ min ayi shay'in ya'kul bunja nya idilen ikara voran la yubali llahu bihi yawma alqiyama ayi naru yulkika fi ka kila don ka aduna ayo poire na mun bo sibe ba zigren ka ya ayo kwa min kwa na kwa kan ajun nda na mun ira kudin ka ke zalika bilan allah najzi tamma yara akuro man ni adana asrafa an san atombel walam yu'min kyɛba ilamane bi ayat rabbi ane da na mun tagmasigi hey wala azabul akhirati ashad oya kafa inna lahu ma'ishatan donkana abiyaga iyo nawa nin jama ka kɔm man kpɛdunɛ nin jama a tara kiyanga diibu iŋa nin nin kaŋa min bɛn baa buu daba ta kɔba dugu sii ma kyɛ kuli ba ta ka tɛnsi de ba kpɛ o kɔrɔ cogo ba mo mga nyogo be ko mbambang kani ana ngani so hali bi ejewa si be ya kiye be ya wallahi kun ben dikanyi aju ya guri ka wala azabu al akhirati ashad ka wallahi ki ban ka kiyama o jagan kala na onan ekpiyanga wa abuka anan kwerna o babaha dunayan yel jaban ini tuora China ba hang. Kapati kan kpɛŋ mia he. O kahobu ganaŋ eight years. Una yi gaa ŋun bɛrɛ cibe. Ka ninkpɔŋ kaŋa la ka post. On de dɔɔhe. Bie la. Kɔkun kari o tura gaa pɛnsen. Mm. E nyɛ wa. Kyɛ kiyɛ ba hang. والله كيران ديان كجان كرم بقى يلان كوي أو بقى فإن له معيشة دون كها أبيا ها دي وتلا يكفي أو كي بلو شيء من ما غير كا كسيبي بكي تبلو أو شاشاو بيجي بسنا كرجع من تجيبه كويلون ساتل تل كيمن فوها ai har kora bomi ne njaga ci di sauran tega a o muini ai wala a tega chakki ba bele chibe ajunka kuraya lakude ka wala azabu al-akhirata ashad ka kiyayan jangan karana wallahi uran ekpiyanga wa abka ala kpelan wa baha ka la yamutu fiha wala yahya أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم قبل ما بلكو كافر هبة بنكا كندا كوبي كما أهلكنا من القرون قبلهم ككرد جن جماعه manto jan jama'atin ihalar sarkonan bawa yan karama kafirin yancere fi masakinihim bajinjihin fi masakinihim bakwajihin nyɛ toro mun ba gaje ja kyɛ bisiran kyɛre min fayu a ti ya karu na bɛli o mbimbimbu ani bilali naa ŋuna mbimbimbu o eŋaŋ a o bonjaa a vɔli o songoso o njaa kpɛ kyɛ o te kyɛhi last floor o na niri ka koɔ gili bɛ a nyuuro pɔgɔ pɔgɔ pɔgɔ pɔgɔ pɔgɔ tɔ maga yɛn sɛŋ yɛn laafeɛ la ba ban kyɛ aadi biihi nyɛ o gyie sabuuda biihi nyɛ o gyie gyiihi baŋ a ɛ noba boluu halagi nyɛ o gyie. Mm -hmm. ka pampala na la bala ba na man te pare uhud bala da halaga an pɔgɔ noba be badr bala da halaga an pɔgɔ noba be tabuk bala da halaga an pɔgɔ noba be te bala yɛla fir'auna mine an jiŋ yɛle na an pɔgeba nabi nuhu yɛle na an pɔgeba ala kan da naam ne yɛla kuru bɔ ne afa lam yahdi lahum kabila pɛlebɔ bɔ ba pɛl ku kun wɔn yɛlɛ dɛbɛ bi pɛlebɔ ba pɛl ku kafirɛbɛ pɛlu bo pɛlku nuba ba debe tuba an bɔɔlɔ yɛlɛ bɛ kɛm ahalakina ayi kɛsiiran ahalakina minɛli kuruni kabilahu kari iye mɔntɔn jɛnjɛba ahalaki sari kɔnɔn ba wa yam suura yɛlɛma yɛlɛ ntɔn cɛlɛ fi masa minɛ ka dabɔɔri la mɔɔ kulɛ bɛ nbuli bɛ ibɛn kɛmɛ ŋa han ban kanya bolu kanya halaki jiyɛ إن في ذلك كيف يبلغ على آيات والله كتر ما سلا لأول النهى أكو هاكل من دمي كلمة غمين يوم حديث بوه نعمون تنتون عليه الصلاة والسلام ودمو كو بوه منا كونا ويسرق توباها أنك ليليني أول النهى كهاكل من دمي ne ma ne ju aye fasia ka hakile bi mun poporo ko wa pialo ku don we mistake ko tuon e eh, wala ko tuon wulu liban puri de be la o yala ay don da ban ta hakile bere de be ni ku don a ban man a ho purin ka karambon no ngo biar bara tuon wuli ka arkan no a ba ko tuon e eh, wala ko tuon wuli a akalba ban da wa nin cana yamsuna fi masakinihim na fi zalika كيف يبلغ آيات والله كتر ما الله لأولي النهى أكو هاكل من دمي ولولا كلمة سبقت من ربك من ربك لكان لزاما وأجل مسمى بلا لا ولولا كلمة سبقت من ربك kakan da na mun na kpiyan wudan bo an dan diye ye jun da nana wa ajalun musamma anin lajal banno min an dan diye jun da nana ka kafiri an ka to ba jagankara do an pili ya duba pampara angara mm-hmm. yallo bo ku yalla ga mm-hmm. nda na muna onna ne jana mm-hmm. o yaka li kulli ummatin ajal kaman bantolo manto jatare darna banna dogi darna yana ga kiyama fa iza jaa ajaluhum ko lajal wa wala yastakhiruna sa'atan kama ko naraba awa wala yastaqdimun ba ah. kula ban die yi min pi awa guli ko fa ba awa guli ah. ala kan dana ma ma ka walaula kalimatun sabakat min rabbik hmm. ah. ka dambo an dan die yi hmm. adijun da nana kan dana mun ko nyoga ne ja ke nyoga bata wa ajalun musamma hmm. anin lajal bannu nujun da nana la kana eh lizaman wallahi ka ja an karada iya duma adɔɔle kaa fere he yeli ni neba mo ana فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى fasbir tudman yakan yira alama ya kulun aga yel folo ni kafiri ha yela ngmina anin yiye ngune ne ja yela anna mala bana yeli yel jagahe a yeli yel folo sai ki nya kan yira bula kullum yatamanna an yakuna mislak kidan bi nalum puon ɛna Eranjeneba an yeli yeli ɛna Eranjen na an nan baban ta ita jiyeni. Ijiyar on manto da ara kuta wo. Ana lasiriya da A yeli yeli fogolo. Ani yallama a marina. Kuda yi jiyar wa ba haya. Ka harjawa ta a can ta tajiya kaga. Eranjen ne kaga nan fi ne harjawa bobo. or account number you were so song. Tuoli la seria, a bora ila tuoli. A tuoli gira bolu, waja ki o ba to avera ke pere pere janyore, hazi hi sunatil haya. E jeno e rakota. Kuote e jeno ukulatui. Naam. Kakarambuka na amunu wadudu wa hii hili. Ila nye ni ambete itajieni. Naam. يتبنى أن يصل إلى مكانك ومن دبورا كوتي تجيني لكنه لم يصبر على صلاة بجا كنجري ولم يجتهد وبجا كنجري شد العصرية أعر أطوري نعم أعري أنا بصبع أعوالا ولا أي kina bamlase ki wala kinya kayiri bojo ni an cem pariya ja orala namun tuntuna naam ayel fola ja ban yalo naam o girin ma ja ban yalo kana wani ka fasbir bala yi tuntuna nya kayira alama ya kulu aga yalle ngam ban e wala ba wala ba bon bon nan le كولنا ذنبنا اللي أي الفولو بكو يلا وصبح تبنك شكي فرفر بحمد ربك علي دا نامون بيغبو نامون بيغبو نتديرو سبحان الله والحمد لله تديرو قبل طلوع الشمس سنة كمنا نمبر بوهي tafiki karabi na ka jarin turini na'am bajun fajar oban filin ba da idbarin nujum kan marhi jawo wa tola alfajar ka fajar puhi tastamirru waqtul fajar ihe abanaka muna puhiye fajar wawar parayan bila cebla bolo ki kun puhin ihi puhin sha fajar parayan hmm. cin puhu bila kidan iya kan muna nan ba pushe je ja chan bae asa am fajar wogro yan nan la mm. ana ja ki ka he puhubun ana ja ka tontura no yan ke pu fajar kaniya ta gara ki nyu banka daun gara na bi po on gara na ki ba bamu ci kun ban banka ni yan adana bolu ta sala mm. cha nyu abla a gara kan muna wata puhi bolu la ba hayan fajar ba hayan asa wala hatin yan kebla وقبل غروبها كيلا بوه منا سنة كان ونا أقوى كفيكي كربنا كربنا اللي إيه صرف على العنصر أشياء صرف على العنصر أمام أمام من بوه سنة شغل بلوك شغل فتيل silifara kina wanya sagbaŋo ŋmenaa an wo po a aha sagbaŋo taraŋ a saga eŋ nyii bolu e kelenciw o tuuri saga yaŋ ka kelenciw naŋ jɔmi a chugi ka ona naŋ bata chigi kelenciw aŋ wo tuuri silifara in bila a tare gara ka bonjaa eŋ wa te nyɛ on aha o mm-hmm. onu kelenciw maŋ lɔɔseɛ taa a saga daangoɔna o maŋ ihe maaho inda loji ba da ngorin munin a saka lansar min fili yin bila a fara gara kan muna ta kwe kan muna wa kwe lansar min war ba haya bila wa min ana illai tontuna da puwa mana yi mu gulija da a yi ayye mu ana allai tana bai iya ma ba da group shams ka ŋuna wa kwe a bolula fitri kwe fitiri safak ka safakil akhbar kaana wa kwe sanfu piiliyeŋ tɔ ka ta tɛ wa min ana al-layl kila puoro ŋmana yiyeŋ wu jaa gboŋ gboŋ ma para a fitri ni sanfo a pa a paaha na an daaŋ e para me a na mun tontona alayhi salatu wassalam te bayyɛŋ ka na ya naafula le fula wada o e para me a dɔgloo فسبح كيلا يفرفر يا وأطراف النهار أنا من أجا بون بون سبحان الله والحمد لله أنا عندك تنتظر عليه الصلاة والسلام ono yali jaha jire kabi pola ka tumi hinan buhu galiti ana jaka ta buwanan al-azkar ba da salat abai kwara bai ci inan iya namun tuntun sobbin ne na kala bula tonton alayhi salatu wassalam kuɗa puohi fajara abaha wala man eh o man ka astaghfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta wa ta'alayta ya zal jalal wal ikram ay allahumma ajurni min an nar allahumma ajurni min an nar annar gberbuye poy alo subhanallah tata tare lijata den pie walhamdulillah lijata den pie wallahu akbar نجاتنا نبيه أباها أنك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهيي ويميت وهو على كل شيء قدير ساكا أمبا حيال تره بروي فلق دم بروي الناس من آيات كرسيه أنجا دمان إولا حبيبي هذا من باب التسبيح فسبح وأطراف النهار أطراف النهار من أمنا جاء بون بون إما بعد كل صلوات bɩ ka tʋn tʋa n tʋda je bɛgrã yɛl zaa b rɛ tasbihat laallaka tarda mm. ah. kam ne kan kola e dẽ mm. ai litasdada ridaka inda rabbik mm. litasdada ridaka inda rabbik a dara dan tara dẽ ikuri aka la'alla ka tarda ka biya kan da namun na e ai litasdadu رضا من ربي أن توما أنجا جنك ربي جئت إليك لترضى هي ما أي لتزداد رضاك عني إدمونا أنت كل بعد بحياة كا كتفسير الإشاري دمي بين كنجا أنكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله wallahu akbar ana la ilaha illallah hajiyen wallah ka warja iman yira dawo a yiren da na mun sai Allahu akbar iman yira dawo a yi da na mun sai ajun kiran ka bun da an ba a nan da an ba mile ban da mora goro ba ga ya tuntuna jiye a yaliya ka ya rasulullah kana mun tuntuna wai ka zahaba ahlud dusur bil ujur ka bundamba gana san yawha ka bundamba ka they have gone you salute ko man puhe mun kema ni solli ablan tin puhe mun na wa yasumun kema na su don ban lele no ablan tin lele no na wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim chollian tan libiye tro batara ban man de ra sarka amira musiye asodanan balaba ne man jibi fo mu wa banna ko turo libiri to them we da mu our I'm awa amun of tell yi debe yen chede shan raba to ra wala ka to duro wulugo ka wa laysa kan ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi kabla na mun bai bunga yamin nare ra sarka taquluna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illa allah allahu akbar nana ka to duro na ka bunda daga figa balala wa onka zalika fadlullah yutihi man yasha je ka onka subhanallah ki ba subhanallah yalbo walhamdulillah anan alhamdulillah yalbo tamla'ani almizan kaman palanin salatun suhu mizana aw tamla'u ma bayna samai wal ard ya subhanallah walhamdulillah ayon ibu yon baraji Namun mun jotun bujun babu ka ina ban tuman fatun suhu pa sɛgbɛ ɔno ntɛngbɛn fuo adwombon deɛ ne hinana kɔnɔ wa ɛnna naamu ntontona fa nahanu awla biha. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك tontuna kito di nimbi ay fora enna ilama agabon inga mattana bihi azwajan minhum tende a ekafirihi ni mine kanala zaharata hayatu duniya dunya bombobana ngor jata dan kwe a ka azwa jar nga bla wuliyan ka kafir hijab ba dan nan pe na'am mina mina nyali Ayi ay gina way dan la. yala ay ka slab ha ba sunnata ka slab ha ya nan ba lo ki ba sha da kadin jala kaŋa. gara na mun ka O azwaja yɛlɛ ka ba matta'na bihi mm. kulluhum ويقع أزواجا منهم جماعة من عيبة فوق كان لبنو زهرة الحياة الدنيا دنيا بمبا ولا تنترا كده كارا كوتر اللي بي جماعة كوتر بوسي كو رنga كو رنga نورنو كده كارا ka linaftinahum fi tiyang ebanya kana mune ndi post kuyoya enya wale natom ona dan bɛyɛ wo oyɛ kyame nkuni sare bi kɔ bambo naale kana mune ndi harjaga kuyi oyan enya na wo maga ba kana mune ndi kuyi oyan enya hey wa rizqu rabbika kace da na mune garjaga na khairun kana mune tor kuyi onan suma wa ala alakperna bunjaahi ŋmɛgiri k'u tori kuyura ba kpɛr nauna baahi wa risku rabbika kaci daa naamuna o garzagana o tori kuyini khayrun kunan suma wa abka aman kpɛliŋ ka naamunin di bun kuyi onan man kpɛliŋ kyɛ suma. suba وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك تنتظر كي إبي يدي بالصلاة أنا من فوهبو واستبر عليها تيجي نيكا نيلي أمون فوهبو إمام تنتظر يدي بني إن بمون فوهبو لا نسألك رزقا la nas'aluka rizqan ta kun suhi ka bonven in banye libiye char na suhi bonven in ba e wala in ba po sun fa in ba po la sun in ba po fitri ba po safo ta da ka harjaha in e sughla ayi bolu ayi mun po bo ina to sto de wa da jende ne ya ta ka wada da dibu in sola a yi jami na naamuru kon sogohe ka wada ha awola yin di daa tuna sogohe wale ba ga jami mun nan nankuri garanti na nahanu ka ara in siyali ki yuo store abaha wada aba ga jami bono na ina kuwada ona yin kuwa kinan ga a wa cabbon ne inda nan da una ka namun na kuyi wala ma ku kuyi bon ku gabala Allahu a na'am ne junne ja ta fe kaduna har kaka yala a biri a yi ayi mun bu ingan a biri a yi batu tombo ingan a kibatu kacha ba haso litakwa ka ba haso man biye mun jwa ingan كنين جرنا منا إن باه لا إله إلا الله محمد رسول الله إن باه سلام يبون شو مين بجرنا منا إن باه بس سلام يبون أجو منا باه سلام يبون وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وقالوا ما كافرين لولا كاوا يأتينا بآية من ربي kawa ka tuntuna da wanin tagmasi kaŋa a yi da na muni siyan a wakubo aya na bala ila bilo mu'jiza ka ba ko kaŋa da kubo bɛlɛba nabɔra k'o da waa din asɔa musa tɔ nabi musa dankpala di tɔ bi nabi sɔalu o nyɔgɔma n tɔ an puhi pie ni ana mine taara kan dala ma ka awalam taatihim bayyinatu ma fi fili ula kabla yɛlikyaanihi ba wɛ hmm. a yi gafu fɔrihi nan bɛlɛ ban ban waala ban ku gidi ban iba bolu ban iba halayi kyɛɛ da gbɛya ka i baa mu damaamiri lɛ ka أي آية تريدونها والقرآن بين بين أيديكم بوتغ ما سي الله بورا أونغا قرآن نيونا نعم كفيه خبر من كان قبلكم كان مبناه وجبك يكون دوه بيان كرما أسخا نعم. وفيه خبركم kemin gbaduro ha unnan bibe wa khabar man ba'dakum ka noba na hanna weele komin duwo ha bibe wa khabaru qiyamu sa'a ka kiyama bibe boyan la bora wala ba ke waana min yan waanu yan waanu togu daga yan dara ka idafatan ila zalik yala boya ka namun tonto sallallahu alaihi wasallam wala la ikuye o vebin ka ciw ciw an pela yan wulta ai jebel safa anin jebel kailuka ka tuntuna zan ka ciwela jiya ai ka kata yalan ka kata yalan yana ka sihirun mubi ka kwartula daga tura yan dara kalu bayaliyan laula tina bi ayatin min rabbi ka ku da wadan miracle kaga ka ba ko kaga ayu da na amun sai kai imam da mamiri ka ka ba ko kuma binne kurara lara ya monu nguo unanze min ka ci wumin apo dare ja ka tontona daw na mm-hmm. dauna on ma ya kuwa kwesila be ka dauka ho'o hmm. kira ba hanyar ni an bora na dira mbila kite tumbo ye very very easy bi hmm. ira hanya bo wulo ka tontona ka dare nga dara yi wulo ka tontona ma ma awole sujuduku ce kura tontola ka daw pasilame abarega ja aya aya coba bora nda nyo gbaga agara kutu o a baraka tontano jabala on wuli ti kpɛ tontoni mi to ki ŋmaara gidi kalawla jama'atuka la kataltuka ki jama'a ni ju danan kan danan koyi fa arada sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu an yaqtulahu ka sedda umar buwa kuku ka sira ba yel kuka dahu ya umar sedda umar a ama alimta sedda umar gamla ba buwa ba ba bambe annal halima kakan yirdana kada an yakuna nabiya ne jantar kan yirya araban chefin ki le ononyima ayelle mulla tar kan yirya jer nonyima kwa be inna wala inna kwa kasidna umar bahu ullo su aha gbaga ka man ana ya dub mana din buwo ka gbaga yala yala nin bi jiyan a ka na mun tunturalle ina la rasulu rabbil alamin ayali yalbalu ama jabo aya yalla bora daga tulla yan yanda ولو أنا أهلكناهم بعذاب بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كولو أنا أهلكناهم كلا كوكرندا بها اللي مع كافره بأذاب a nan ja'ankara kaga min qablihi ai min qabli irsali muhammad sallallahu alaihi wasallam ilayhim sa karramba tuntuntuna a kubolla kalu hmm. namun yalbla namun ko poin ko danan yalan rabbana karda namuna laula arsalta ilaina rasula eh awa kida tuntuntuna a kuti fanattabi'a ayatika kada ta tuntuna a tui in bo a ne karbo min qabli sana an na dilla nan kinan ba ita ya wa nakhza a inta jagan kar ya bana ban nan yala ce kan da na mun nan fiyo dan diye yiye ya a tuma tuntuna a kuye kai bo tu ya bala tar an ka kawo ma kunna mu'azzibin hatta naba asa rasula da munin bamba ba me da na mun ka kunan da batun na mun tuntuna alayhi salatu wassalam caga jagan na pɔgeba ba na ka ai na na mun kira tun tun da kuri ta kurin jaha a wajire ta bin duba an mogu a ka a ah! ka tun tun da rabi wan kar dan tun dina ta dan yawo kar dan da be fana abi ya inam da la abu jahal inam da la umayya mine e, ay bu khalaf mine ajum ne ja tore intul i dina na bla ne chene no bla mm. ɛyɛ wɔ kɔntantue ŋa ganda na amuru kaa babi anna. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل تنتنا يا لبايا كل منا أي كل تجاغون متربص تشلها تشل هاي يلا نسي بوت دو سلامها أين عمل لومبورين نعم. فتربصوا أي بمعنى قل تنتلا يلا كل تجاقون قوم متربص تشل هاي يلا عنا بورا ينجا هنا عمل تنبو أجاه سلامة أجاه قرانا تشل هاي يلا عنا بورا فتربصوا بلجو يبن تشل yalla anna tun tummin tuna munna ya cala yalla anna pota fasa ta'lamuna sha kun kawo yana ba man man ne na dara Allah ashabu sirati as-sawiyyi ne na sur an tori wa man ihtada anin ne na an ikanda akun kawo da bo mo kan sala kan na dunan biela kan sala kile o ga bolu kile o ga kiyaba in le o ga kiyaba na asaga kayala ben piala ada ta ikwi ka amma ya ta sa'alun ka suhe bu suhan ka bu boye laban ta anin naba il azim ka duhe pon ne yala allazi hum fihi mukhtalifun ana kiyebe ibu duhole bang e wala bang murata na kuyana o yalmanu gidi na kalla jabla sayalamun ka kon ka ko na baman thumma kalla sayalamun akon ka ko na banya blan ni amman ku gidi anin simbu biyo chekpi yal na anna pɔgɔ ana to bɛ tahadid la kul yala min ka silama hɛ jaa gbongbom lamana hɛ jaa gbongbom ko ye bolu kyɛlihi kyɛlihi ba yɛn na kpi yal na anna pɔgɔ ya kabirin yɛn na kpi kiyama daani yal na anna na kpɛ yal na pɔti yamin cala me yelan kar yel be torwa kar tun minanin tibba minaratun uhbawa shawarin yalpana yamin sigi yalla anna si porta ka kacha kon kaho yana ba man ashabu sirati sawi yana bayan ne na ambi nuba na ambi sotoru egan wa man ihtada yana bayan na man an ekanda تسلامي كان دغبون يتسرطة أجنت ميال اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا